الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم هذا كاكي شرح السنة الإمام البربهاري من قام أن أصول البداية أربعة, أبواب يتشعب من هذه الأربعة اثنان وسبعون ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى يصير كلها إلى 2800 كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله الإمام البربهاري باب النوم da mini ba na jan al'imamu bar ba har gyara ne alo shari'i ta kike yin mawuri musayid al-qatani no al-imam al-barbari ga wa'alam dabiji anna usul al-bidai kede gereji ya bidiya arba'atun guni mana arba'atu ba ibadu guni ya tasha'abu min hadhihi al tun daga gunin nan waje gwalaji gwalaji gwalaji gwalaji ji isnani wa sab'una hawa ya tuye mare addu'a ne da gube summa yasiru summa yasiru kullu wa'idin min al-bida'i ta min domin ne bida'u ne je wuta sai ya tashabu ci ga ma gwalaji ji be hatta yasira ha ila alfaini wa salasumi'a bata wuci ga ganda 2300 kullu batu dalalafin yajiwo wa kullu afinar batu mafino illa wa da sai nike ce wa huwa man amana bi ma fi hadhal kitabi an ga imani da da litafi ne wani babu rabu a gamman wa ci mi cha ban sai ci fadi wa taqada mai bi aqida min gari ribati ma bi shakkaya fi qalbihi da gumba wala shiquki fa huwa sahibu sunna wato zan ga sahibu sunna huwa naji insha Allah mu ga zan ga goyen foyen alkiyami ba na al-imam al-barbari ga wa'lam anna wusul bidai arba'atu yawace da gere shi ne bidiya ya guji wai babi guni albida wai jamu mufrodu bidatu ene mai kpaba abunan gayi ma odisa fi dini min gari dalilin na alkitabi wa sunna ina hmm. labe da dini ma ibe dalili daga alkurani wanda sunna yana yabu na nabi sa sallan ga man ahdasa fi amina za ma laysa minhu wa raddu da na bid da najin bid najin madda bashi bada ana ganye da su da hadis na nabi ga man amila amalan laisa alayhi amruna fa waradu da na san bi da ji ne musun jo lambari matati ba na su a ga ne da tun zaunci da hadis na ne ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa adu alayha bin nawajib wala bidiya wanda dalili da al-qur'an ba ma da dalili daga sunna ba argument ke kwa da bidiya wa kwa da bidiya wanga ka kai fara yi daga tubali ne ko ale ga limamu shatibi rahimahullahu ta'ala hmm. kun ga abi albidau la asliya mu da albidau li zafiya ta hmm. albidau la asliya bidiya ya asali yan nadda botoliya ah. ngo jana ko hmm. wadu dikiya wadu tsabe wace ga wai fila dai na albidau la asliya albidau lidafiya eh yo to no jan kale awu dabo amma waya taku ko ma mo to wu dabo amma je na wa go jina boda judan misali bani ila shi mo wa ji sallah mu de ji baro ne mu fe ji salatu ibrahimiya kwalo rukuna mu fe ji sami allah limani da mu kun da rukunin bonan mu fe ba fatiya wanda ya ɗatu daga fati ya daga gaji Allah so su shi na suku wanda ya cai kama ji ya ɗatu tun daga wanda ya gui kama nimbo na ya ca sura ba ya tun daga hukum daga sujada da inda su sai diga hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi nga zanna ajilla da kashi wa ajilla da eh wa ajilla da ba ki bo unyi tartibu na ta ci mutun da gulu jina ga wani jiya da wa jiwa ngol inna ji gola ya albi dawli da fiya bon wannan ko misali bani idan sallaji ngol ji ganya ko amma ngoto ga sallan doro ji ga joji kulu allah 1000 question ya if a ga kulu Allah jin jare amma babu gabo ya ji kulu Allah 1000 go so you need to ask yourself so ni ngala di ribe takani albidau ala sai inda albidau alidasiya guba kuma rikiya adina jena amma wanda bukata yin thorough studies kuma the best book on it litafin alitu sami alimamu ash sai zai ji rabani a ne za shi gawa jaji amma ki wala ja ga gaskiya wani ji wa jiya wani bane wale ga zaga gan wa jiya wo wa ya fa ji ni jan ga wale musun je da bin ne wa rabani ta ni ta da uga ma katabna ha alaihi rubanin ci wani su ta bin sai ci mallan na tuta ya ta ba wale ale ga ya da su kuga ya wa da wani amma wale musun je da bin ko la ci gawa gina ka a ti da ga gaskiya su duro don ga lawo gina ka hmm. gina kan kulma ga mazinatan ta sai dali ibadu tayyibatu min rizki ko za shi shi ga gaskiya mun ya jiya waya gwana ga ga ga waya jiya wo ga kiwa da rauta da to bayan za gina mu kem no de kem no de da so ko kana da wani yau wani na na so gulu musulunci da ben ne ana diga ni kawo sun ce fa mara yi ba sunnati fa sami minni ko ya zashi shi ga a gaskiya wani fun doro azu ya fi fiye wani wa aljanna ga zarin doro musulun hmm, da da bai rikin suna kila ibn hannun za a san mu ga asu wa turu mai fiyazu mai gengici wale ko a shi wale ba wani da alakai da gane ba wani a sanin mutu ba nu ga usulul bidai ya arba ta abuwa binan zahiri ba abun nan wani na sa sun ga a daji ga nan dan ga na mai kasira yanga jin rayuwa lupa mini ibn abiliki ne bai kaka amma fa alaikum bi sunnati wa na khulafa'i mm. ar-rashidin yaje to firau ku guyinu na. ne firka mu fari shi'a mm. na abu sayyidina usman zuna radiyallahu anhu mm. eh, abdullah ibn saba al-yahudi ne wale fitna ta mitace muslimi jo abdullah ibn saba ne fiye yi zashi etin tashayyuo ga da da tu sayyidina ali zuma ebona sayid na aliga a nufi za a sanar jiwo sai ciya gan ajiyar waje halifa zuma ugbo wale ga ya zama fara na kai ga ya tiya alwasiyo ya imamu ya sayid na alina waga da fira ku shi ya hannu ba kati mutu a ga ablabin sa ba ne wuri gajin ruwa ne zo ko fira ku ya shi ya shi muduku mini abu a da almufaddila ko hmm. zai jaja ga na ali wunde fela gan na bakar wunde fela gan na umar wunde fela gan na usman nan amma to sun ayiri na na ji a yi aibu ya sayid na bakar bai umaru bai usman ya a da jaja ga na ali da fela gan ne shi bai nan gole ga hadi daidai ebe na nabi sallallahu alaihi wasallam ga ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar hmm. sai ta jiya da ta mumini shi ma sai zai zana jali fashi zuman wani zai sai na bakar kakuna hannu za a sallama wa na hannu bigan mugu a ba bakari fali salli bin nasi ya eh, ga sai na bakar ruji za shi salla kai ba bai tun hannu bai sai da waje ga khairu azil umma ba da nabiya sai da alkhairu ga zuma nabi wani sai na bakar ba umar sa sayyidina umar sa sayyidina bakar sanna sayyidina umar ma usman sanna sayyidina usman ali sa sallallahu alaihi wa sallam mai gaga

a magan gaiza na ji khalifanci nonon a magan sayid na bakar bai umaru bai usmani a ji zalunci ja ta khalifanci gwaye-gwaye sayid na libo ya yagi ya bada sai shiga wanda zina jawo min ba dihin ya kuli ni rabba na firin na wani kwanin da suna sama kuna bil iman na ibe zuma wani aji a fiye ga 25 yin da ya gina shi zo ne o ma ne vodin ya mai ya zai sha iman ji na ma ce ce da jibin sa ji a nimshi da kan da rabbi allahu an ilmumi nina izi bayi unaka ta ta shajara a ni bigan latar su buwa sayi gaji sayi yi ta kuma la saka faka dukkan misla wajen zaben ma balaga mu da ahadi mola na sifahu a ni sa sallam ga ma ne ba lo qatnis ma ne malawi ma la ribakar na ma la ribakar dukiya za ta bane jimi amfani a kun na dukiya na bakar jimi amfani na na umar in zamanci kuyi addini ya musulunci ko na usman a ne daga mazara usman ma ni labarin yau zumayi nan nan eh, yadda bane na usman wajen ciga ya gula a tuna ya buga wale ga zanne shi dalala da biyayi shi a jikin na wal iyazu àti fírkà nígbà ilé àti jẹ gùlá shi a ṣí ko? Hmm. na ṣìgán tuci wato sayid na aliya jin malaka jibril da ji kayan ci jina wal iyazu billah ministir kai shi a jobe abin da zai dabo na gan sayid na aliya wato rai ce ce wani wale Min gula tu shora ke da wani boko sayid na alima wa zamun ci dana har sai na ali gallan ma ra'aytu al-amra amran munkaran non bele ga yadi de nona ajjtunari yana gu wadda auto kambara wuce mai kambar kambar da yi. da ne jiki di mai sai na ali no sai abdullah ibn abbas wuce bin wuce ga sai na ali ga daga wuce ga an ga ga wawu be bi ko ga wani waje gana. a ga ajana da ne na ko ibn annabi sa sun ga la ya azabin nar illa rabbun nar sai ji za azaba da ne a sai sai ne jali tayin yana nan wani firaku da janna jami firkan kadariya na jeji in karin kadar nan ne ji faruwa ji karshen zamaniyar sahaba shi amma an gole amma da kadariyatun jabriya amma da kadariyatun nufat a ga Allah wajen halittar yata ya wujuja Allahumma kunje ilimi suna wuce luna Allahumma kunje mashi'a ko wani kadirar tun fati yi iri na nato a ci da firka ya kawari jiji na jeji kuruju ya da ce musulmi jina a mala musulmi gafina a mafi yi zashi kafiri da ya fi yaka bayan na tun shirka ne a mai lege musulmi la lalli ya zashi mayo na je lagitu don addini wana a mai ji ba da mai siyasu a mai a mai dokun da yazun fi a mai dokun da kuranu bai amma je fahimta yana alkuranu ya gana amma gu musulmi sarawi a mai ja musulmi da halalli a mai ga kafiri shi yaya a mai yagan alwa'idiya ko ne lalafa ayashin ya alwa'idu ko a ne riga ce ce kafiri jo da haɗe ce musulmi jo gama da annabi sa sallam ga kawari ya kudu na alal islami wa ya ala alal hausani opposite ya firka ya kawari ya ganci masu a da firka ya murji'a na jaji a ga wadda ga layan lawani ko dole waje sallah ko fiyazun ko luwaji ko wazaka ko gba alkurani ko kaza kaza bata ga wadda ga layan lawani ne na ba bata na da jiyan imanu ma dumbo imanu ma gumi ngo le ga murji'a shi ne ga na malwa mm. murjiya da to ma ga kakayi ma de ngole jani yaji ina ga ya iman na ga imani almari marifatu a teje a sha'ira ji a ga al'imani ya liti ƙaribin ƙalbi imani ga yanzu da ake da yanzu a maila kaunin lissani gan da amur jawari gadan niyan al'imanu ba alkarramiya ya jima a ga alima ya nutku bin lissani wajen ga bigin tare to boto da kidu da yin gubuwa murji tu fuka ha ishi ma a gan wajen yi da kida yin wajen ya gan mola la lawo gan to mamma mo lo tun imani wa gumi wani filka guni na bata ina ganalwa ko ji gane ko hmm. to ne ga alimaru ya alimaru fatuna to ne ga ga ya alitikadu ko na to ne ga ga ya kawai ya Allah ko na to ne ji ga to ne ji mu takani alitikadu ba kawai amma al al'amalu da wani ba ta ji zai nuna mini ubuna daga zai dai na alimaru kaurin wuyo bi amalun bi yakin bi itikadi bi akide yazidu bi tawadidi milati sokwa yankusu bi nasu yace mai dinani bi da mai sokwa kawari ya bi ya ka tu ebe ya tula gada ni ya yi har tu babu na ga za daga yanda jiluwa mini ya tumba nun ga aje kafiri nan murja shi mazgu a yaji gulugu to lafiya ma sai da tatashin fara Allah la izini amanu ni maktalafu fi min al-haqqi bi izni Allah ya di mai sha Allah siratin mustaqim a sai shiga imani ya e gore da gintare aqida da ne ya e tunani da gabbashi wanda da milatu to yaci mai ke da to amma ebon na zan go ta lefin go ci jina wuce Allah ga imani Allah kiyawo bai ni ba sai mina wari ji gana wuce ma Allah ga unga ne wa tiyaya sai mina wari ji gangani be mutazila ji gana wuce ma ke Allah ga i ebon na mai zan go ci lugwa ni ne ya e tujo na wuce Allah ga imani da na gumi ne kem na mulji a a gana ma na kai tafsiri yana halu suna ta ci bono a jamu tsakaniya a aya alkhawf da alajiran da aya alwadu da alwa'idu shirakun na shi ga kaka kaka kayan a ne ga gan ya bayani mu ya ce firaku jona wanda littafin alfisa almilal wa nihal ya shara stani ko alfarku bane alfirak ya albagadadi ko maqalatul islami na waktilafil musallin يا ابن الحسن الأشعري والفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزم الظاهري mana ne bisa san maga kullu hafin nari illa wa ida bata yana ba so sai nike kina kuma zan jami tutu yamma amma yana ne sa san da bai faru ta ci bana lugwa amma na gafin nari nan wata laugan ashe kafir ya ne a dai alul wa'idi wa ba sa ko mu fadi yayi wa ba sa ko mu ja azaba bidiya majile vuniya ya zan da to kufuru wo ya zan da mu gatu kufuru ma ga ji gane ko ba na al-imam al-barbari ga wa huwa man amana bima fi hadha al-kitabi nan yi ma jibe na balita su nono wata kada min ga ba cin fi kan jola shi kuki rangayi ma jibe na balita su nono mai biyaki da wani mai da shakka ci bana nan ya gane nan ajiman gyara babun nan ke je yana walaci gaskiya nan ga kiyo ayi ma jibe lita su ya ce ci wala imano jibe sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallami lita fi dabo baya alkur'ani na kuskure lawa ga jiga na ko mm. kama laka al-imam al-barbaro ba no jiga ani bil dun je haudu ban bi ani bi salu ya bana diru ya bana haudu ya ani bi salu ga diru na kati ningo ne ga wata jiya hmm. e ga wuti luwa ne ne de bi a tinga gane so ah. sharu ta al-imam al-barbari nan wa rifa babu ga zai man bin ta ce min gari ribacci na a'a ina wa jima ne ta ce ce ci da hadisi ya ta zuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamina wa sa alquran sai bukhari sai muslim abu dawuda at-tirmidhi ibn Maja, an oda li ta ci jiyan addini hadisi ne ga ta zu ya annabi sallallahu alaihi wa sallamina akiyo agwasun odoji kafin ta yi jo ita tin aqida na jima aka da kuma yanzu manyan sunna jina su kuma da lagos kyau lagos ne ta fi wuce da wasu waje katun kara kara kara kara kara kara kara kara kara kara yi wuro ko sai ci fagi sai ci muji gafara sha Allah ta'ala ba ga katun a ana ga je sai ta la duya ba na ga ci bitin sai ci fagi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da waza da gani ko karin bayani na mújì asìlùfúkà ha ẹ̀gá àti gàgàn ẹ̀bọ́ alẹ́ ìrìgbá aládẹta kàníyàn mújì asìlùfúkà ẹ̀gẹ́ndẹ̀gù láti yẹn mújì aṣí kuma nọmbà 2 zẹ̀ẹ́jì lọ́bí mújì asìlùfúkà ìgáyàwó àní fàyó pẹ̀gọ́ ìdígbàna kó fúkà áwùjá ayó àmá àkídà ìrìjáwá lọ́wọ́ àmá ají gùlù dẹ̀ṣíyàn da jiga al'imanu ya almarifatu kawai yana a make ji gulu kun da shi zai shiga al'imanu ga yi kaulun kawai yana yana kawai yana amma a jaje mu yi takani kaulu da al'iti kadi amma al'amalu waya a ce ya rato mun da ta fuka wa zane shi wani maza abuwa ni da zanuwa shi a gajiya ba ya ganin wallawa